Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 8 ga watan Satumba a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa yau Alhamis cewa shugaba Joe Biden ya amince da wani ƙarin tallafin dala miliyan 675 na taimakon soja ga ƙasar Ukraine. Ma'aikatan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin ƙasar Albaniya sun kwashe daren jiya laraba suna tattara kayan su bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga ƙasar. saboda wani babban kutse na yanar gizo da gwamnatin albania ta ɗora alhakinsa kan iran wata tawagar 'yan majalisar dokokin amurka na ziyara a taiwan yayin da ake ci gaba da takun saka kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Jami'an tsaron hukumar DSS a Najeriya sun kai samame a gida da ofishin Malam Tukur Mamu wanda ke hannun hukuma a yanzu haka kamar yadda 'yan uwansa suka tabbatar. 'yan uwanmu suna bacci jami'an ss suka zo suka shiga suka yi bincike duk da cewa ba su nuna wani takardar ko waran na search ba in mutum yana da laifi ya kamata a fito a gaya wa duniya ne laifin da mutum ya yi To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a yayin wani taro a ƙasar Rwanda shugaban jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad ya bayyana wani shiri da ya ƙaddamar na bunƙasa noma da samar da abinci na tsawon shekara hudu a faɗin Nijar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa yau Alhamis cewa shugaba Joe Biden ya amince da wani ƙarin tallafin dala miliyan 675 na taimakon soja ga ƙasar Ukraine. A jawabin da ya a Jamus a taron ministocin tsaro na ƙasashe da dama da aka fi sani da ƙungiyar tuntuɓa ta tsaron Ukraine. Austin ya ce taimakon zai hada da manyan bindigogi da motoci masu silke da kuma na'urorin kariya na tankokin yaƙi. Austin ya ce yakin da ake yi a Ukraine yana cikin wani muhimmin lokaci yayin da sojojin Ukraine suka kai wani farmaki a kudancin ƙasar kuma yanzu muna ganin gagarumin nasarar kokarin da muke yi a fagen daga. Ya kuma ce kungiyar Fintabas za ta yi aiki tare don horar da sojojin Ukraine da kuma biyan bukatun tsaron Ukraine na dogon lokaci. ma'aikatan ofishin jakadancin iran da ke babban birnin kasar albaniya sun kwashe daren jiya laraba suna tattara kayansu bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga kasar saboda wani babban kutse na yanar gizo da gwamnatin albaniya ta dora alhakinsa kan iran wannan dai shine karan farko da aka gani inda wata kasa za ta yanke hudar diplomasiya da wata kasar sakamakon kutsar na yanar gizo daga daren jiya laraba zuwa wayewar garin yau alhamis an ga jami'an diplomasiyar iran suna ta zirga-zirga babu kakkautawa a cikin ofishin jakadancin Iran a Tirana. An ga yadda aka shiga da wani katon mazubi da babu komai a cikin harabar ofishin daga baya kuma aka saka wuta a cikinsa wanda ga dukkan alamu an kona takardu ne. Ma'aikatan suna da har zuwa tsakar ranar yau Alhamis su bar kasar ta Albaniya a ranar 15 ga watan Yulin da ya gabata wani kutse da aka yi ya katse da yawa daga cikin ayyuka da shafukan yanar gizon ma'aikatan kasar ta albaniya wata tawagar 'yan majalisar dokokin amurka na ziyara a taiwan yayin da ake ci gaba da takun saƙa kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa ana ci gaba da samun bakin amurka da ke zuwa don ganawa da jami'an taiwan tun lokacin da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai ta ziyarar a farkon watan agusta ne dai pelosi ta kai ziyara a kuma martanin da kasar sin kasar ta zafafa ayyukan sojinta inda ta aike da jiragen yaƙi na ruwa da na sama kana da jirage marasa matuka zuwa tsibirin a kullun. a ƙarƙashin jagorancin 'yan democrat stephanie murphy tawagar ta gana da safiyar yau alhamis da shugabar ƙasar taiwan ita dai sun ta amincewa da ayyukan hudar diflomasiyya da gwamnatin tsayin ingwen inda take hana ta shiga wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan tsare mawallafin jaridar Desert Herald Malam tukurmamu wanda ya shiga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da 'yan bindiga a kokarin ceto fasinjojin jirgin ƙasa nan da aka sace a watan Maris. Bayanai daga iyalansa sun bayyana cewa jami'an hukumar tsaron DSS ta Najeriya sun kuma kai samame gidansa da ofishinsa don gudanar da binciken kwakwaf suka kuma yi awon gaba da wayoyin hannu da wasu takardu. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana karin bayani a cikin wannan rahoton. El Faruk Ahmed Mamu kanyi ne ga Malam Tukur Mamu ga kuma bayanin da min. Da misalin kaban karfe goma sha biyu da rabi yan uwanmu suna bacci jami'an yasa suka zo motoci da dama da kuma manya-manyan makamai suka shiga suka yi bincike duk da cewa ba su nuna wani takardar. ko waran na search ba ko kuma takardar da zai nuna suna da iko ko izini su shigo cikin dare suka keta haddi da hakkin mata suka shiga gida suka rinka bincike duk wayoyin yaran gida suka kukwace wanda yanzu haka ba musamman me ke faruwa ba haka zalika sun ɗaɗɗabi takardu sun ɗaɗɗabi kwamfutoti sannan kuma sukan je ofis nashi ofis ɗin nashi ma da samtin abin da suka yi so gaskiya mu dai wannan abin da suke bama jin daɗin shi in mutum yana da laifi ya kamata a fito a gaya wa duniya mai laifin da mutum ya yi. Ko masana shari'a za su ce akan haka? Barista Modibo Bakari kwararren lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. Bisa ga tsarin mulki na Najeriya, kama mutum ba shi ne tabbatar da laifi game da shi ba. Sabida akwai tanadi da tsarin mulkin Najeriya yi wato duk wanda aka kama lokacin bincike ko tuhuma ko tsarewa duk wata wani matakin da aka ɗauka ba shi ne tabbatar da wato everybody who is accused of criminal offense is presumed innocent until contrary is proved. Sashi na 33 karamin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi a yanzu dai ba za a ce ma yana da laifi ba tukuna sai abinda bincike da kuma yan gurfa gaban kotu in har ta kama domin ba kowane bincike ne ma ake kai gaban kotu ba a cewar kungiyar rundunar adalci reshen arewa maso gabashin najeriya baki ɗayan wannan matsala dai sakaci ne irin na gwamnati kamar yadda shugabanta malam zakari adamu ke shaida min wannan ya nuna cewa sakacin gwamnati ne da kuma gazawar gwamnati a ce an waye gari wani mutum ya je yana sasanta da masu kashe mutane a kawai akwai gwamnati muna da komai duk wani abin da ake a duniya Allah ya bamu shi yau waye gari a ce ana kama mutane ana cinikin su kamar akuya kuma gwamnati tana gani sai su mutane farar hula sun je sun zauna da mutane a ɗauki kuɗaɗe dukiyar mutane ana basu ana kare tattalin arzikin Najeriya a waye gari kuma a ce wai kuma daga baya gwamnati da wani fargar jaji mara amfani a ce an je an kama wani mutum sakamakon abin da yake to lokacin da yake yi ita gwamnatin tana ina a boye yake yi a fili yake duk duniya ta shina kaga wannan abu ne wanda ba zai kare ba wanda kuma ita gwamnati in tana so wannan abu ya kare a cikin kanin lokaci zai iya karewa gwamnati ta iya gama da wannan abu wanda ko na gaya maka cewa in ba gwamnati ta dauki mataki ba wannan abu za a dade ana yansa ba san lokacin karewa ba kuma a waye gari a ce an je an kama mutum ba tare da wani izini na kotu ba kaga wannan abu ne wannan ana yi wa karan tsaye a tsarin mulkin demokuraɗiyya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A yau Alhamis ƙasar Koriya ta kudu ta mika bukatar ganawa da Koriya ta Arewa don dawowa da haduwar iyalan da yakin Koriya ya raba duk da daɗaɗɗiyar tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen makwabta kan shirin kera makamin nukiliyar ta arewa ministan haɗin kan koriya ta kudu kwanyang shi ya ce seoul na fatan jami'an koriyoyin biyu da nauyin ya rataya a wuyansu za su gana gaba da gaba da wuri don tattaunawa ta gaskiya babu tabbas ko koriya ta arewa za ta amince da wannan ta yin saboda tuni ta yi watsi da ta yin da sabuwar gwamnatin koriya ta kudu na ba da agaji mai tarin yawa a maimakon kawar da makaman nukiliya. kasashen biyu na Koriya kan bar iyalai da suka rabu su haɗu lokaci zuwa lokaci don su gana. Sai dai rabon da yi irin wannan haɗuwa tun shekarar 2018. Kamfanin Apple ya guje wa ƙarin farashin wayarsa ta iPhone da aka fi siya yayin ƙaddamar da kayansa mafi girma a cikin shekara, inda ya fi mai da hankali kan ƙara tsaron ƙayata kyawunta. banda wani sabon agogo da ya fitar. Wayar iPhone da ita ce ke samar da rabin kuɗin kayan Apple an gyara kyamarori da kuma tsawon daɗewar batirinta, ko da yake an sabunta nauyin iPhone Pro gaba ɗaya zuwa sabo. Farashin wayar iPhone 14 zai kasance iri ɗaya da na iPhone 13 na bara. Farashin iPhone 14 zai fara daga dala 779 da iPhone 14 Plus a dala 899. kuma za a iya fara yin oda daga ranar tara ga watan satumba. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban jamhuriyar Nijar Bazan Mohammed ya bayyana shirin da ya kaddamar na bunƙasa noma da samar da abinci da ake kira 3N Initiative wanda za a kwashe shekara hudu ana yi a fadin Nijar. Shugaban ya bayyana hakan ne a yayin babban taron bunƙasa noma da ke gudana yanzu haka a Kigali babban birnin ƙasar Rwanda. Hamid Muhammad wakilin muryar Amurka ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mahalarta taron na kigali dai sun mai da hankali ne akan yadda za a bunƙasa aikin noma da samar da abinci a nahiyar afirka taron wanda ya samu halartar shugabannin afirka da ministoci da masana harkar noma yayin da yake jawabi wajen taron bunƙasa noman shugaban na nijar bazu muhammed ya bayyana shirin da ya kaddamar na bunƙasa noma da samar da abinci shugaban na nijar ya ce shirin ya kunshi bunƙasa noman rani samar da makamashi da manoma za su yi amfani da shi tare da kayan aikin noman da kayan aikin da ake bukata sai kuma samar da wuraren tattara amfanin gona a yankunan karkara da samar da wuraren ajiya tare da hanyar kai su masana'antu kuma muna shirin samar da kasuwannin amfanin gona wanda zai sauƙaƙa wa manoma da kamfanonin da ke buƙatar amfanin gonar ta inda za su rika kasuwancin su a sauƙaƙe kusan duk shekara Nijar na shiga cikin matsalar karancin abinci sakamakon fari ko kuma karancin saukar ruwan sama to sai dai kungiyoyin da ke yaƙi da yiwuwa a Nijar na ganin wannan tsarin da shugaban ya zo da shi zai iya kawar da karancin abinci a kasar in ji Madugunuhu wanda yana daga cikin masu yaƙi da karancin abinci a Nijar. In shekara Nijar tana fuskar da karamcin abinci. Wannan sabon tsari da shugaban kasa ya dauka inda dukkan jihohin Nijar an kama manoma a bunkasa noma. Insha Allahu Nijar za ta kawar dalilin yunwa a kawo sarin da gaskiya tun da ana ke da Nijar ke da Nijar yau da mine da Nijar ke da Nijar ba kama mishi wajen noma ba to amma yanzu tun da ya shi da kanshi ya gano ku sai an kama manoma a bunkasar da noma lokacin nan ne za a kawar da yunwa ke nan dama wannan lokacin ne muke kira su kuma a nasu bangare kungiyoyin manoman a Nijar sun baiwa shugaban kasar shawara na ya karkatar da hankalinsa wajen bunkasa noma alkama da dawa Alhaji Hamma shugaban gamayyar kungiyoyin manoma a Agadez wannan al'amarin dama mun fade shi muka ce in dai abinci ake so wanda zai bunkasa jiha ya bunkasa Nijar gaba da wannan sai mun yi noman alkama da dawa. Kuma nazarin da muka yi alkama ce wadda za a yi manyan-manyan aminajiman wadanda take dama an nomo ta ma eh, ga kamfani can shi ma an yi shi wanda zai naka ta mai da ta gari ba sai mun nemi garin burodi. Alshi wannan ide da shugaban kasa ya yi dama mu tuntuni yana kamo muna neman wanda zai kama mana yanzu. Haka zai bunkasa noma da kyau ma ba bunkasa ta abin da za mu ci mu kadai ba har ma wani inda muke nema can gare shi shi ya zo nemo a wurin mu. Shugaban na Nijar ya bayyana fatan ganin wannan shirin ya taimaka wajen inganta noma a cikin kasar wadda aksarin jama'ar ta manoma ne da ke aikin samar da abinci. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar da jin yadda kasar ke yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria. A yunkurin da jamhuriyar Nijar ke yi na kawar da zazzabin cizon sauro da ya addabi jama'a musamman mata masu juna biyu da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar. Hukumomin lafiya a ƙasar sun fara aikin bayar da maganin kariya daga cutar. Kimanin wata biyu kenan da fara gudanar da aikin ba da maganin rigakafin na zazzabin cizon sauro a jihar Maradi. Sai dai kuma har yanzu akwai ƙalubale ga hukumomin lafiya na ƙasar na wayar da kan jama'a inda wasu ke nuna cewa wannan magani bai iso gare su ba yayin da wasu ke nuna rashin amincewa da karɓar maganin. Abokin aiki na a maraɗi Mansur Sani ya jiyo mana ta bakin al'umma game da wannan magani ga kuma abin da suke cewa. Jihar Maraɗi na cikin eh, jihohin da aka fi kuma ba su magunguna da za a iya cewa a matsayin rigakafin eh, zazzabin cizon sauro wanda ake fuskanta a duk irin wannan lokaci idan damuna ta yi nisa za mu ji ra'ayoyin al'umma din yadda suke kallon wannan magani da ma tasirin da suke kallo game da shi malama me ra'ayinki game da wannan magani na rigakafin cizon sauro gaskiya magani alhamdulillah yana taimakawa saboda ba hwasa masassarar ba ake amma yana yin sauki akwai sauki gai kuma ni dai ina ba yara na amma dai har yanzu Allah bai kaddara ba na samu wanda ya wani abu amma wasu suna kokin cewa in sun ba yara yaran suna samun matsala to komi dai katari ne ni dai ban yi katarin haka nan ba kuma ina basu su ba su hasa masassare amma dai tana zuwa da sauki tun da dai ko an yi masassare ba a shiga waccan wadda ake zabar zabaren nan sosai kaga ma yaro ya yi masassare ya kwana da ita da ya tashi ka bashi dan magani kuma shi kenan a dai haka nan dai sama sama dai har ya ida dai tun da ita masassarar lokaci ce lalle ina cikin masu goyon baya kan a rinka badawa wanda ya ga dama ya ba dan shi ba matsala amma dai magana alhamdulillah akwai sauki ciki ni ban taɓa samun matsala ba game da ba yaran shi to ni dai gani nake yi kamar ka ce baka amince ba a ba yaro ko kuma wannan ɗashin magani daga in dai yaran mu ba su lahiya likita muke kai su kuma sannan maganin da ake ba su mu ba mu san yaya ne aka yi shi ba dan ba mu tsaya kai shi uwa uba ma a halba ma dan allura in ma magani kana iya kin ba shi allura ka kai dan an rige an mashi kenan da abin da za a ma dan ka kai kanka an same ka dan haka kenan ka ma imani kawai ka bada wanda aka baka ni dai ra'ayina kenan wannan wannan abin da nake diba shi yasa kawai na imani da kawai in ba yara kamar yadda aka ce an ce rigakafi ne to kuma insha Allah rigakafin zai zama da zanen yaro bayan lahiya likita nake kai shi a shi allura a shi magani ba ni ne maganin ba kuma ban san da aka yi shi ba imani ne ne kawai ana yi dai na kai shi ko to kenan wanga ma kawai in imani in bada na Hajja aliya da ke zarya zarya ikwal zarya to muna da abin cewa a kanya saboda an yi gangani an ce za a zuwa gida gida a ba a yara maganin cizon sauro a takaice an zo an tambaye mu yaran mu nawa daga shekara daya zuwa biyar har zuwa ma haka biyar dai zuwa shida to shekara biyar din da suka ɗauka sun ba mu magani na shekara guda a bantala a ba yaro ya sha kuma zuwa can a kara mishi to akasari dai sangen nan dai ba mun rena ba da aka yi raban shi yana kariyar mu sosai sosai yana ragewa kenan sangen nan da aka raba ya kamata a bi gida gida a diba a ga gidan da bai sami ya ba aibi ba a ba su sange su kara su ruha kenan magani an ba yara kai uwa ba eh, kuma maganin nan muna tambaya ga gwamnati su ɗaya ne sai sati a zuwa kara ko su wata ne ya isa eh, kenan in sun samu ne a diba mu dai muna bukatar sanya na a dawo a ƙara ba ba mu samu kwana wajen mu ma bai zo ba a ce ya ƙare eh, ni mai magana ɗana goma kenan kowa yana son mutum biyu cikin sange mutum biyu cikin sange yanzu dai magana da ake mani na hin nan ka iske ni waje ina hira ba sange. mu a ra'ayin mu gaskiya bangaren wajen wannan magani da ake cewa ana rabawa har da ba mu ga inda ake rabawa ba ba mu gan shi ba nan ba a ci gaba da yi in an samu haka nan kowa yana godiya da abun kuma abin yana kyau a gani kuma bangaren wajen wannan sangima da ake dan rarrabawa hakan gan a ci gaba da shi ma ana dan taimakawa sosai kuma gwamnati tana iya kokarin ta ita ma eh gaskiya bai kara so gare mu ba amma tun da ana raba in muna tsammanin Allah da zai zo gare mu insha Allah eh insha Allah a ci gaba da yi Allah da ra'ayina shine game da wannan magani na masarar cizon sabro da ake baiwa yara yana da matukar muhimmanci sosai ta bangaren idan aka lura da duk shekara ana samun masassarin na ne hare da sauransu da ake fama da su amma a wannan dan lokutan shekarar na baya bayan nan gwamnati na kokari sosai wajen kula da wannan ga dukkan alamu yanzu an ɗauko tafiya sosai gaskiya mai kyau kuma albarkacin hakan da ake kokari da da shugabanni ke yi gaskiya akwai raguwa sosai babu a ga yadda ake gani a baya yanzu likitoci sun rage dawainiya da da irin wannan aika ya rage masu irin wannan fama da ake da masu sirrin ne lokaci zuwa lokaci gaskiya a ra'ayina gaskiya wannan yana da kyau sosai allah kuma ya sa ci gaba da haka shin yara ne ake taimaka ma da wannan kuma su waye ana taimaka musu kenan don masassara wannan a ce yaro yana masassara yau da gobe uwa uwa asibiti uba asibiti su ubanni maza suna fama da da wainiya na neman abinci da wani za su je kenan da neman abinci ko da zuwa zuwa asibiti kenan hakan yana yi sosai shi dai rigakafi ga ɗan adam musamman yara masu yawace-yawace a faɗa ruwa a je wurin ciyawoyi haka ana ta wasan banza wanda bai dace ba to nan ne ake ebo malaria ko ba gaskiya ba yawa to amma in dai yaro uwaye suna kula da shi to ba za su yawan barin shi wurin ruwa ba kuma ba za su iya barin shi yana zuwa wurin ciyawoyi haka har ya samu wata cutar da za ta zo tana damun shi ko ba gaskiya ba to yana da kyau mu kula da 'ya'yanmu kuma mu kula da mu iyayensu ya zamanto duk inda muke muna cikin tsafta tsafta ma da kake ganin tana tana inganta dan adam to ana san shi bawa duk inda Allah ya kai shi zama da tare da iyalin shi to zamanto akwai tsafta ni dai ban san an fara bada shi ba in ba yanzu da ka zo man da labari ba ko ba gaskiya ba yanzu ne yara na akwai wani magani da aka zo aka ba su kan sunan rigakai a ba su su sha na ce eh, yana da kyau na ce to amma ba illa yaro bai lafiya a ba shi maganin zazzabi ya sha shine sai wannan mata take ga mana cewa babu matsala in dai yaro ne rigakafi ne zai yi amfani da shi saboda lokacin ta yana zuwa yanzu kaga gero da ya fara tashi to kaga wannan lokacin kaga za ta sauka akwai ciwon ido akwai irin wannan abin da ake kira ko menene nan bakin ido yana hawan ga yaro to shan maganin yana da ma'ana kuma yana da inganci ba ma ga yaro ba ma haka babba ko ba gaskiya ba akwai inganci abu ne wanda Allah ke kawo shekara da shekaru shi wannan magani tsakani ga Allah yana da ma'ana a jikin yaro matashi musamman yara kanana a buga nan a buga nan a buga nan shi Allah da ke da bawa da shi to amma yana da kyau cewa mai kiyaye mu ga wasu wurare na wanda za mu ceci rayuwarmu kuma mu ceci rayuwar 'ya'yanmu tsafta dai tana ɗaya daga cikin cigaban rayuwar dan adam kuma zai kare cututtuka a rayuwar shi to cikin al'ummar magidanta irin ku akwai waɗanda ba sa amincewa a baiwa 'ya'yansu wannan magani saboda wani hange ko kuma rashin wata fahimta ko kuma wani abu da suke kallo game da wannan magani na rigakafin zazzabin cizon sauro gashi dai damunar ta soma kana da naka wani ra'ayi kai ma a game game da haka ko kuma wani sako gare ka game da su yana da kyau duk mutum mai ɗa bai kula da lahiyar ɗansa shi magani in ka ga likita ya ɗauka ya ba bada ya ce a taimaka ma al'umma ba don ya cutar da 'ya'yan kowa ba ne ba don ya inganta rayuwarsu ce da lafiyarsu saboda shi abin da likita ya sani kai da ba likita ba ka sani ba ko ba gaskiya ba shi ya auna ya ganda rayuwar mu ke tafiya ya kuma yadda abubuwa ke tafiya a ƙasa to sai Allah ya sa aka samu maganin da zai yi mana kare mana wasu cutuka ko da sun taso to cikin yadda Allah Allah ya sa mu yi rayuwar mu da mu da 'ya'yanmu rigakafi to dole da Allah Allah zai kawo abu ko da zo zai zo ga mutum da cikin sauki ko zuwa ya wuri likita sha Allahu rabbi to in ya duba ya ga abin nashi bai kai tsanani ba akwai magani da dauka ba shi ko ya allura ko ya mai ko ya bashi magani ya ce je sha in ya sha wannan Allah da zai samu sauki domin saboda ya ga kare rayuwar tashi da inda yake mu'amala da inda yake komi da komi akwai tsafta wurin ko ba gaskiya ba to za ka ga ko da Allah zai kama jarabta ba ciwo to Allah zai kama shi a cikin kasira masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda kuka ji ra'ayoyin mutane a garin maraɗi kan shan magani da zai ba da kariya daga zazzabin cizon sauro kuma abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman masu Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya waɗanda suka ce yau ce ranar ilimin dattawa ta duniya da fatan gwamnatin najeriya za ta bujiro da fannin koyon ilimin na'urar kwakwalwa ta kwamfuta ga dattawa da sauran masu shekaru don su masu yi gogayya da takwarorinsu na duniya wajen samun ilimin kwamfuta ilimi hasken rayuwa in ji masu iya magana sai sakon sani muhammed chindo unguwar karfin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya wanda ya ce salam voa hausa hakika barin asibitin unguwar sabon layi da ke nan cikin garin bauchi babu ma'aikatan kiwon lafiya abin tashin hankali ne ga al'umma mazauna unguwar muna kira da babban murya ga hukumomin da wannan lamari ya shafa da su taimaka su kawo ma'aikatan kiwon lafiya asibitin don sharewa al'ummar unguwar sabon layi hawayensu da ya jima yana kwarara. muna jajintawa waɗanda hatsarin kwale-kwale ya ritsa da 'yan uwansu mutum hudu ciki har da jariri guda a jihar yobe allah ubangiji ya ba su haƙuri ya ji kan waɗanda suka rasu ya sa can ya fi musu nan duniya sako daga kawo mai ruwa bajoga da kumrin adamu abubakar bajoga sai kuma sakon sani mai lange-lange a wuri wanda ya ce muna marhaban da shirya taro na musamman da kamfanin rarraba wutar lantarki ya shirya wa kwastomomi a jihar mu ta kebbin najeriya ganin cewa jama'a suna da korafe-korafe da dama da za su gabatar da fatar allah ya sa taron ya cimma nasara a ƙarshe sai sakon hussein ali mai gishiri rijau salam sashin hausa hakika matakin da majalisar dokokin jihar mu ta Neja ta dauka na dakatar da wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi akan zargin wawura naira miliyan 250 ciki har da shugaban ƙaramar hukumar mu ta Rijau hakan yayi daidai da fatan masu bincike za su yi aikin su tsakani da Allah ba tare da nuna siyasa ko bangaranci ba. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Sakataren tsaron Amurka da Austin ya faɗa yau Alhamis cewa shugaba Joe Biden ya amince da wani ƙarin tallafin dala miliyan 675 na taimakon soja ga ƙasar Ukraine. a jawabin da ya a jamus a taron ministocin tsaro na kasashe da dama da aka fi sani da kungiyar tuntuɓa ta tsaron ukraine austin ya ce taimakon zai hada da manyan bindigogi da motoci masu silke da kuma na'urorin kariya na tankokin yaƙi ma'aikatan ofishin jakadancin iran da ke babban birnin kasar albaniya sun kwashe daren jiya laraba suna tattara kayan su bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga kasar saboda wani babban kutse na yanar gizo da gwamnatin albania ta ɗora alhakinsa kan iran wannan dai shine karan farko da aka gani inda wata ƙasa za ta yanke hudar diflomasiya da wata ƙasar sakamakon kutsar na yanar gizo daga daren jiya laraba zuwa wayewar garin yau alhamis an ga jami'an diflomasiyar iran suna ta zirga-zirga babu kakkautawa a cikin ofishin jakadancin iran a tirana wata hatawagar 'yan majalisar dokokin amurka na ziyara a taiwan yayin da ake ci gaba da takun saƙa kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa ana ci gaba da samun bakin amurka da ke zuwa don ganawa da jami'an taiwan tun lokacin da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai tata ziyarar a farkon watan agusta ne dai pelosi ta kai ziyara a yau alhamis kasar koriya ta kudu ta mika bukatar ganawa da koriya ta arewa don dawowa da haduwar iyalan da yakin koriya ya raba duk da daɗaɗɗiyar tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen makwabta kan shirin kera makamin nukiliyar ta arewa ministan haɗin kan koriya ta kudu kwan ya ce seoul na fatan jami'an koriyoyin biyu da nauyin yara rataya a wuyansu za su gana gaba da gaba da wuri don tattaunawa ta gaskiya To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.